a wannan masallaci mai albarka na mus'ab bin umair da ke nan cikin garin kaduna a garin kaduna new millennium city hudubar mu ita ce huduba ta ɗari da biyu, wanda kuma tana magana ne a kan watan ramadan da kuma gyara wasu fahimta da muke da shi game da wannan wata waɗanda suke da fahimtar daidaito da gyara a cikinsu domin samun dacewa da falala da ke cikin wannan wata bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu dama na isar da mu bisa rahamansa muka tsinci wannan wata muka riske shi lallai ko shakka babu ba abin da ya fi dacewa ga kowane mumini a wannan wata in banda ya guziri na imani da tsoron Allah da kuma yin tattali domin ranar gobe da take shirin riskan kowane ɗaya daga cikinmu lallai godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya isar da rayuwar mu zuwa ga wannan wata watan da ya keɓance shi da sauke littafinsa a ciki Allah ta'ala ke cewa sha ramadana alladhi unzila fihi alquran hudan lin wa bayyinatin min alhuda wal furqan Allah ta'ala ya keɓance wannan wata ya ku ƴan uwa da wasu ayyuka manya wanda Allah yake son su kuma yake kaunan su mafi girma shine azumin watan ramadana Allah ta'ala ya faɗa a bisa harshen annabinsa sallallahu alaihi wasallama yake cewa dukkan aikin da ɗan adam zai yi na lada nasa ne na faɗi yadda zan sakanka masa Allah ta'ala ce in ban da azumi azumi Allah ta'ala ce shi na wani kuma ni ne wanda zan saka ma bawa abin da ya aikata na azumi ɗin Allah subhanahu wata'ala ya nuna muhimmancin azumi saboda ikhlasi da yake cikinsa yi domin Allah yau da bawa zai ɓoye ya ci ko ya sha ba wanda ya sai gane cewa ya ci ko ya sha in ba ubangijinsa ba amma ga sha'awarka kana da daman zanke masa ga kuma abinci kana da daman ka ci amma saboda tsoron Allah da neman samun lada sai ka kame gabarin haka shi yasa Allah ta'ala shi ma ya nuna karamcinsa akan mai azumi ya ce ni ne zan sa kanka masa haƙiƙa Allah subhanahu wata'ala ya sanya wasu manya-manyan ibadu a cikin wannan wata irin ibadun da ba kowane wata ne ya tara su ba na farko wannan wata har ya shiga ya fita azumi ake yi a cikinsa kuma kar ku manta duk mutumin da ya azumi na wata na rana guda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah zai nisanta fuskanka daga barin gidan wuta tsawon shekara saba'in sannan a cikin wannan wata akwai addu'a Allah ya ba mu damar mu yi addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin addu'o'in da Allah ta'ala yake karba akwai addu'a yayin buɗe baki wasu malaman suka ce ana nufin idan ka ci abin buɗe baki kana ci sai kai addu'a wasu malaman suka ce kafin ka ci sai kai addu'a wasu malaman suka ce kayi kafin ka ci kayi bayan ka ci din wanda wannan shine fi gamewa a cikin wannan wata 'yan uwa Allah ta'ala ya azurta mu da karatun alkur'ani wanda mun sani manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce duk wanda ya karanta harafi ɗaya na alkur'ani yana da lada goma har yake ce masahabbai ba fa ina nufin idan na ce da ko alif lamin wai harafi ɗaya kenan ba ya ce a'a alifun harafi ɗaya ne ladansa goma lamun harafi ɗaya ne ladansa goma haka nan mimun shi ma harafi ne lada goma gare shi ya ku ‘yan uwa daga cikin abin da Allah ya umarce mu da shi a wannan wata akwai dukkan wani aiki na nagarta musamman abin da ya shafi sadar da zumunci da taimaka ma ‘yan uwanka na jini waɗanda ba su da shi gwargwadon abin da Allah ya baka da kuma yin sadaka lallai sadaka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tana kashe zunuban ɗan adam ta tafiyar da shi kamar yadda ruwa idan aka zuba shi a wuta yake asalin wato kashe wannan wutan ya ku ‘yan uwa wannan wata na ramadan wata ne da Allah ya kaddara a cikinsa mu taimaki junanmu wurin yi masa biyayya ka duba ka ga yanda muke halartar tafsirai muke zuwa salloli na tarawihi wani ba zai iya karanta qur'ani daga farko har ƙarshe da kansa ba amma wani zai karanta ya bi shi sallah a ƙarshe dukkaninsu kuma Allah ya musu rahama lallai wannan ta goma shi ne ko shakka babu daga Allah subhanahu wata'ala ku tuna cewa a cikin wannan wata ne Allah ta'ala ke gafarta zunubai da munanan ayyukan bayi sannan a wannan wata ne Allah subhanahu wa ta'ala yake yanta bayinsa daga gidan wuta kuma annan sallallahu alaihi wasu ya ce a dukkan daren ramadan sai Allah ya yafe ma wasu mutane wanda da 'yan wuta ne su sai ya ce ya gafarta musu daga yau ba su ba shiga wuta annan sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi ingantacce yake cewa lallai Allah subhanahu wata'ala ya ce a duk yayin buɗe baki da mutane suke yi a daidai wannan lokaci yana gafarta ma wasu ya yanta su daga gidan wuta kuma yana yin haka ne a duk ran da rana ta faɗi a watan Ramadan an jima nan ba da jimawa ba Allah subhanahu wata'ala zai irin wannan ta goma shi zuwa ga bayinsa ya Allah ka sanya mu daga cikin wanda za su dace da wannan ni'ima da wannan gafara lallai a cikin wannan wata Allah yana girmama wanda yake yin azumi ta yanda Allah ta'ala yake faɗa a cikin hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa Allah ta'ala yake cewa bashi da bakin mai azumi yake yi ya fi turare kanshi a ranar alkiyama sannan duk wanda ya ciyar da mai azumi to yana da lada daidai gwargwadon ladan da wannan mai azumi yake da shi shi yasa ka yi ƙoƙari ka ciyar da mai azumi gwargwada abin da Allah ya baka ko da da ruwa ne ko da da dabino ne ko da abinci ne za ka ƙara kaɗan a cikin abin da ka saba idan baka da hali kar dai a zo ana rabon ladan wanda suka ciyar da mai azumi ran alkiyama ya zamto baka shiga ciki ba domin hadisi ya tabbata daga imamun tirmidhi da imamun nasa'i da ibn majah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man fattara sa'iman duk wanda ya ba wani mai azumi abin buɗe baki kana lahu mithlu ajri to Allah zai ba shi lada kwatankwacin ladan mai azumin kaga anan wurin sai ka tintace mutumin da ke da yawan tilawan Qur'ani mai yawan ibada sai ka ciyar da shi domin wannan ladansa tabbas zai bugwabi a wurin Allah wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za a baka ladan wanda ka ciyar ba tare da shi wanda ka ciyar da shi an rage komai a cikin aikinsa ba sannan kuma duk wanda ke azumi Allah ta'ala ya yi masa alkawarin akwai addu'an da idan ya yi Allah ba zai dawo da ita ba sannan kuma mafi girman daraja a ranar alkiyama da azumi da alkur'ani za su yi ceto a farfajiyar alkiyama wanda Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa yake cewa asiyamu ya qur'an yashfa'ani da azumi da alkur'ani za qur'ani da azumi za su yi ceto lil'abdi abdi gabawa yawmal qiyamati a ranar alkiyama a ranar da kake neman lada guda ɗaya kadai saboda ka je aljanna ya qulu siyam manzo sallallahu alaihi wa sallam yace azumi zai ce ai rabbi aya ubangiji mana'tuhu at'ama na hana wannan bawa naka cin abinci alhalin ba wai bai da abincin bane washahawati bin nahar na hana shi zakke ma iyalansa da a cikin yini fashafi'ni fihi ya Allah ka bani ceton wannan bawa wannan shine abin da azumi zai faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace wa yaqulu qur'an. sannan qur'ani zai ce mana'atuhu an-nawma bil-layl ya Allah na hana shi bacci a cikin dare alhalin yana so ya huta fa shafi'ni fihi ya Allah ka bani ceton shi a sanadiyan wannan abu qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace fayushafa'ani sai Allah ya ba azumi da asalin alkur'ani dama su ceci wanda yi su a gidan duniya ya Allah ka sa muna da rabo a ciki ya Allah kar ka sa mu cikin wanda ka haramta musu wannan ganima dan tsarkin sunayenka sannan ku sani daga cikin ɗaukakan da Allah ya mai azumi shi ne zai shiga aljanna ta wata ƙofa ta musamman wanda aka ware ta ba wanda ya sai shiga aljanna ta wannan ƙofa, matukar ba yana yin azumi bane wanda Allah sallallahu alaihi wa sallam yace za a rinka kira a filin alkiyama ana cewa aina sa'imun ina masu yin azumi ina masu yawaita azumi a kota kofa ar-rayyan kofa ce wanda take nuna koshi asalin wato babu kishi Allah ta'ala zai rinka kira idan aka zo duk wanda ke azumi zai rinka shiga ta wannan kofa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace masu azumi na gama shiga za a rufe ta ba wanda zai ƙara shiga aljanna ta wannan daraja da matsayi ya ku bayin Allah da yawa daga cikin al'umma musulmi a wannan wata na Ramadan sukan yi sakaci su manta da abin da ya shafi sadaka alhamdulillahi na ji malamin da ya mana fure ba. ya taɓo wannan ɓangare lallai ɓangare ne mai muhimmanci ƙwarai da gaske sadaka tana kashe fitina sadaka tana ba da lafiya na gangan jiki kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana da haka lallai mu yawaita sadaka a cikin wannan wata yana daga cikin abin izina da ban tsoro da damuwa jiya a masallacin nan bayan mun kammala tafsiri muke tattaunawa da wasu ‘yan uwa matasa wanda suka je wani asibiti daga cikin asibitocin da muke da shi a nan cikin garin Kaduna wallahi sun nuna min bidiyo na gani da ido na abincin buɗe baki suka kai asibitin nan malam yadda ka san an kai ma wanda suka shekara da yunwa mutane ga rashin lafiya a jikinsu ga kuma tsananin yunwa na rashin abinci ba masu da abin da za su ci a lokacin da wasu sun tara miliyoyi wasu ma biliyoyi kuma waɗannan kuɗaɗe ba za mu shiga kabari da su ba nan za mu bar su mu bar ma magada kuma ba mu da tabbacin za su yi Allah ɗa'a da wannan dukiya ɗin umar ibn abdulaziz allah ji kansa da rahama mutum ne wanda ya khalifanci na adalci har sai da aka rinka kiran shi da khalifa na biyar ana gwama shi a sakun sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam khulafa'ur rashidun wannan sahabi dan wannan tabi'i dan kasuwa ne mai dukiya amma Allah ya jarabe shi da shugabanci aka daura masa shugabancin jama'a ya ajiye dukkan kasuwancin sa da yake yi kuma an tara dukiya mai yawa a lokacinsa amma kuma shi bai kula da wannan dukiya ta fuskanta tsole masa ido ba haka yazo mutuwa ka jarinsa ya karye saboda shugabanci ga shi kuma a lokacin baitul malin musulmi akwai kuɗi mai yawa mutanen da suke tare da shi suka same shi a babin shawara suka ce da shi ya ya kai shugaba ya kamata ka yi wasiya saboda jinyanka ya yi nisa a yanzu kana da iko mun baka dama ka yi wasiya a ibi dukiya daga baitul mali a ba iyalanka saboda su samu wani abu na rayuwa da za su rika ko da rai zai halinsa yake cewa da su kuna nufin in ɗibi dukiyar musulmi in ba ‘ya'yana da matana suka ce ba haka muke nufi ba ai Bai tilmali ta musulmi ne su ma musulmai ne kai kuma shugaba ne da Allah baka dama ba haramun ba ne saboda shugabancin da kake shi ya hana ka kasuwa shugabancin da kake shi ya sa ka koma baka da kuɗi in baicin nauyinsu da wahala da kake da su da yanzu kai mawadaci ne sai ce to udu alayya abna'i ku kira min ƴaƴana su shigo ina da magana da su ya tara su gaba ɗaya yake cewa da su alama ya nuna min ajali ne zai zo min zan mutu kuma zan mutu za ku ga ban tara muku duniya ba ban tara dukiya ba yace kuma ina sani yace dalili akan wannan shine a gabana kuna nuna min ku mutanen kirki ne amma Allah shi kadai san me ke zuciyanku ni ba ni da tabbaci yace dan haka nan idan ku ba mutanen kirki bane ban bar dukiyar da za ku yi saban Allah da ita a doron ƙasa ba yace idan kuma ku mutanen kirki ne fallahu ya tawalla salihin haka yace da su Allah shi ke tsaya ma mutanen kirki matukan yanda kuka nuna min a zakiri haka kuke to na tabbatar Allah ba zai kunyata ku ba ku tashi ku fita suna fita ba da jimawa ba aka je na kalmar shahada kafin a dawo dakin Allah ya dauki rayuwarsa ba a yi sati ba ba a jima da wannan ba sai ga 'ya'yan shi nan Allah ya wadata su da dukiyar da har taimakon wasu suke yi A kan raƙuma suke fitar da dukiya suna ma mutane sadaka da shi don haka ya jama'a wannan wata wata ne na jin kai da tausayi wallahi tallahi wasu azumi biyu suke yi da na ramadana na rashin abinci da kuma na dare wanda ba su da abin da za su ci dama wani a haka ramadanan ta zo ta riske shi so ɗaya ke iya cin abinci a rana wanda ke iya cin abinci so biyu a wannan lokaci wallahi ba ƙaramin mutum ba ne ana ta magana abinci ya sauki abinci ya sauka gaskiya ne alhamdulillah Allah kuma ya ƙara sauke mana farashin don a samu daidaito to amma fa ba kuɗi a hannun mutane yau in abinci zai dawo naira goma idan mutum bai da sule biyar shi ina sauki a wurinsa saukin shi ne a fitar da dukiya a ciyar Allah ta'ala na cewa man zalladhi yuqridu Allah hasana waye zai ba Allah rance rance mai kyau dan ne ka ci abinci malam da safa ga ana zuba abinci a bola ga ga makwabcinka nan wallahi yaran kuka suke bai da abin da zai ci idan unguwanku ba talakawa ka fita ka shiga inda suke ka basu kai ke neman aljanna ba su suke neman ka ba aljanna aiki ake mata muna fata waɗanda suke da dama suka ji wannan kira a taimaka jama'a a yi sadaka sadaka na kautar da bala'i sadaka na tafiyar da musiba sadaka na kare mutum daga azaban kabari kai makanka tsarin yin sadaka a wannan wata wallahi in kai haka zaka gode ma Allah zaka gode ma aiko manzo Allah sallallahu da aka yi saboda Allah sallallahu alaihi ya rinka yin haka ana zaune za a ga ya shiga gida ya fito da abinci ya raba a wannan lokacin da muke ciki zaka ga mutum kamar mawadaci ne amma wallahi kana bashi abinci malam shi zai ci abinda kadai gare shi kenan saboda haka mu sani musulunci ya kwadaitar akan bayar da dukiya da ciyar da ita zuwa ga mabukata da talakawa sayyidina Usman bin Affan dukiya ya kama annabi sallallahu alaihi wasallam mai tarin yawa yace ga ta ka raba mu talakawa ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya daura wannan dukiyan akan cinyansa yana juya ta yana mamakin yawanta da irin kyawun zuciyar sayyidina Usman yake cewa ma barra Usman ma fa'ala ba'da al-yawm daga yau duniya ta zama shaida duk irin zunubin da sayyidina Usman zai yi Allah ba zai sa shi a gidan wuta ba da dukiya ya samu wannan sayyidina Abubakar radiyallahu anhu shine Allah ke cewa game da shi alladhi yu'ti malahu yatazakka wa mali ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihi a'la wa la sawfa yarda dukiya ya kawo Allah ce sai ne mai kyautan da sai ya yarda shi dan aljanna ne wata rana annabi sallallahu alaihi wa sallam ya miƙe ya kalli sahabbai gaba ɗayansu ya ce ku ji da kyau duk wanda ya ma musulunci wani gudunmuwa zuwa yau da nake magana Allah ya biya shi wannan gudunmuwa ya nuna sayyidina abubakar ya ce in ban da ɗan gidan abu Quhafa shi kaɗai ne wannan kam sai dai Allah zai biya shi ran alkiyama dukiya ya ciyar haka ya fitar haka ya tarbiyanci ƴaƴansa nana asma binta abi bakrin ita ke dafa musu abinci ta kai musu kogo tare da annan sula wata rana ta daura ta dama abincin za ta dauka ba abin ɗaurewa ta ɗauki zanin ta mafi tsadan mayafinta ta yaga shi gida biyu ta daura abincin da shi tana zuwa sula sallallahu ya yace malaika jibril ya zo ya faɗa min abin da kika yi Allah ta'ala ce a faɗa miki ke ce zatin ni fil janna waɗannan ɗaurin biyu da kika yi Allah ya ije miki wasu ɗaurin guda biyu aljanna suna jiran ki girmamawa gare ta har yau in ka je garin makka ka je unguwan butaha quraish ka ga inda ta zauna ta ɗaura kayan masallaci aka mai da shi aka sa masa suna zatin nifakai ta bar ambato na gari, da ni da kai me mu bari na ambato wannan rayuwan yan uwa wallahi mu mutu kuma wallahi dukiyar nan sai mun barta kuma abin da muka yi da ita shi za mu gani wa allaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahu al jazaa al awfa lallai ku yi haƙuri mun faɗaɗa a kai amma ya dace ni saboda wallahi jama'a suna cikin tagayyara duk wanda yake hulɗa da mutane ko yake jin koke-kokensu ko yake jin kiraye-kirayensu ko yake cakuɗanya da su musamman mai karantarwa ya san cewa jama'a suna cikin tsanani da rashi so da haka mu fitar da dukiya mu taimaki 'yan uwanmu kar mu zo mu yi 'ya'yanmu kayan sallah mu wadata su da abinci kana nan da dan uwa uwa ɗaya uba ɗaya har yanzu gidan shi ba abinci ya yi cikin tsumma take yawo ina amfanin ni'imar da Allah ya maka shin baka gane hikiman da yasa Allah ya sa kuka fito tushe ɗaya da shi ba da Allah ya ga dama a China za a haife shi amma sai aka ce ku fito ciki ɗaya da shi ko mahaifi ɗaya da shi ai Allah baya abin da babu hikima yanzu wasu mu duk sun gama shiri na gidajensu amma ba su tuna ƴan uwansu ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abi talha sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wa sallama yazo yaji Allah ya saukar da aya lan tanalul tun hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ku taɓa dacewa da aljanna ba ko da alkhairi ba har sai kun ciyar ga abin da ranku ke so na dukiya wannan sahabi yazo ya samu annabi sallallahu sallama yana da wata gona da ake kira da suna bai ruha. gona ce wanda ta tara dukkan arziki akwai shuka mai tsada a ciki akwai ruwa mai daɗin sha a cikinta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kansa wani lokacin zai wuce yakan shiga gonan ya sha daga ruwanta saboda dadin ruwan da gonan take da shi yazo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu ne wai Allah yake gwada mu mu ne Allah ke jaraba yake cewa wai sai mun ciyar daga abin da muke so manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kwarai da gaske Allah ne yake gwada akwai aljanna sai da jarabawa wala nablu wannakum yace ya ce sallallahu alaihi wasallam ka san tsadan gona na ba abinda Allah ya sa mun tsananin sansa a duniya kaman gona na Ya yace alha Alha a rakalla wallahi ga ta nan sata duk inda Allah ya nuna ma ni na fita na zara hannu Allah ya biya ni aljanna wanda Allah sallallahu da ya ga wannan aiki kuji dalilin kawo Ya ce da shi ya kai Abu Talha zo ce rike gonan nan je ka samu ɗan uwanka na jini danginka ka raba musu gonan ka raba a cikinsu, su na ha silatun wa sadaqa in ka ba su ladan biyu zai ruba yanda kai wannan aikin duk ladan da ake ba mai zumunci Allah zai baka sannan kuma sadaka ne Allah zai baka ladan duk wanda ya sadaka dan girman Allah nawa ne a danginmu nawa ne a dangina ni mai magana wanda yau in na cire rigan da ke jikina na bashi ita zai sa ranar sallah saboda rashi ba wanda bai da irin wannan a cikin danginsa babu shi sai dan baka bincika ba sau da aka yan uwa mu tuna yan uwanmu ka tuna kana bukatan addu'an bayin Allah ran da baka na. akwai fa mutane da yawa waɗanda ba aikinsu zai kai su aljanna ba wallahi addu'an bayin Allah ne Mazala sallallahu alaihi wasu laifada hadisi yake cewa mutumin da ya rasu mutane arba'in da ba su shirka suka tsaya akan gawansa to Allah zai ba su ceton shi kuji ba shi aka kalla ba yanzu bayan Allah da suka zo kansa to ne irin shaida mu muke so mu bari me muke aikatawa wannan kuma shine abinda duk wanda ya aikata zai gani kuma duk abinda mutum yayi shine Allah ke masa sakamako da shi aqulu qawli hada wa astaghfirullah alazim li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله الذي خلص القلوب ولقول عباده المتقين من ظلمات الشهوات والشبهات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا ku ƴan uwa abu na ƙarshe da zamu rufe wannan hudu ba da shi shine mutuna watan Ramadana wata ne da ake daga imani da shi wata ne da ke taimaka ma mutum ya samu karfi na jiki da imani azumtan watan ramadan yana magance cututtuka na imani na ruhi yana kuma magance cututtuka na gangan jiki mu yi iya kokari ne azumi irin azumin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umurce mu da shi mu kokari mu nisanta azumin mu da duk abin da yake bata azumi kaman cin naman mutane kaman yi ma mutane ƙarya manzo sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa hadisi yana cewa akwai da yawa daga cikin masu yin azumi ba su da wani abu na sakamako a cikin azumin su in banda yunwa da kishin ruwa sabai suka yi mamaki yake cewa dalili shine azumin su bai hana su zagin mutane ba bai hana su yi ma mutane ƙarya ba wanda galibi a wannan lokaci zaka ga mun keɓe wani dandali na musamman wai na hiran watan Ramadana ne wasu daga cikin mu kaga sun zo suna buga lido ko suna buga karta waɗannan abubuwa biyu hadisi ya tabbata a kai dukkan mai aikata su annan sulasulama ya tsine masa ballantana a cikin watan ramadan saboda ka yan uwa mai kokari mai tuba zuwa ga Allah mai tattali wannan wata dai kamar yadda muka gani ana cewa ai za a ga kila a ga wata kila a ga wata to yau an ce an yi uku wani motsi kaɗan za a ƙara yi sai ka ji ana cewa kuma Allah ya sa muna da yawan ranganin na baɗi ka yi ƙoƙari ka yi irin abin da idan ka tuna shi bayan ramadan ba za ka yi bakin cikin bata lokaci ba ka yi ƙoƙari ka yi ibadar da a bayan ramadan idan ka tuna da ita za ka iya tawassuli da ita ka roƙi allah bukatunka domin ya halasta mutum ya tawassuli da aikin da'a ko da ya daɗe da aikata shi hada wa sallu wa sallimu ala nabiyikum kama amarakum bidhalika rabbukum faqala ta'ala inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala an-nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وأهل بيته الطاهرين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك وإحسانك يا أرحم الراحمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم آتنا في الدنيا حسنة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 ومن اليقين ما تعول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا اللهم اشف مرضانا ومرجى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرجى المسلمين اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا الأحياء منهم والأموات يا رب العالمين رب ارحمهما كما ربونا صغارا رب ارحمهما كما ربونا صغارا اللهم اللهم اغفر لكل جميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم ربنا إن كانوا من المحسنين فزد في إيثانهم وإن كانوا من المسيئين فتجاوز عن سيئاتهم إنك أنت الغفور الرحيم اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن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 الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله يرحمكم الله لا تختلفوا فتختلف قلوبكم حول قدر الله أكبر